A gidan marayu na Fraternité Notre Dame ne ta yi rayuwa. shekarunta ashirin a duniya kuma ta mallaki diplomar lisansa a fannin tattalin proje yayin da take ci gaba da neman ilimi a fannin kasuwanci a jami'ar edu da ke yamai yasmina mohammed yau ita ce shugabar cibiyar tuntuɓa ta yara a nijar kuma mataimakiyar shugabar kungiyar taimakon marayu mai kare hakkin yara da mata a ƙasar nijar ta ɗauki wannan niyya ne tun tana da shekaru goma sha biyu bayan da ta samu diplomar bpc yasmina muhammad bayan na samu bpc an so a bada ni aure a shekara goma sha biyu. Na yi sa'a an shigar mini, hakan ya sa na gane cewa ba ni kaɗai ba akwai waɗanda su ma sun sadu da irin waɗannan matsalolin sai dai su ba su samu wanda zai shiga musu ne hakan shine hujja da ya sa nan nemi kwace haƙƙin yara 'yan mata yasmina ta wakilci nijar a taron civil set da na ministocin ilimi da ci gaba na gset a birnin paris a watan juye na 2019 inda ta samu damar ganawa da shugaban faransa emmanuel macron rashida na daga cikin 'yan matan da mataimakiyar shugabar kungiyar taimakon marayu ta baiwa horo ta bayyana ra'ayinta kan yunkurin yasmina Yarinya ke mai kuzari euh, da ƙoƙari wajen kare haƙƙin yara. Ta ta yi har France inda ta haɗin President Macron. Wannan babban sa'a ne a gare mu mu soran. Tunda za ta kai kukanmu a G7 tun zuwan ta wurin nan ta yi iya ƙoƙarinta domin ta gani an kare haƙƙin yara mata. Saboda wannan dalili ne ma, Ilaria Carnivali ta asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa 'yan matan da suka ɗauki niyya irin ta Yasmina na sa a yi fatan cewa mai yiwa ne ne a sauya duniya. Ba da lokacinku da ƙoƙarinku kuma da iyawanku shi ke sa mu mu yarda da ku a wajen mu ku masu kokari ne kun kun nuna mana cewa ba sai da sihiri ba ake samun wani abu a duniya don haka ku ci gaba da kai horonku a cikin ƙauyuna wajen canza ra'ayin iya mata hakika mafalkin gwarzuwa yasmina shine na ganin dukkan 'yan matan nijar sun je makaranta A nawa ra'ayin rishin sa iya mata makaranta yana aifar da babban rishin samun ma'aikata masu yawa a cikin duniya kuma wayewarsu yana ba su incin kubutarwa a cikin wani lamari. Zakaran duniya na taekwondo dan Nijar Abdulrazak Alfaga na cewa 'yan mata kada ku ji tsoron yin kokowa domin mai da mahalkinku gaskiya. 'Yan mata suna iya yin fice a game da duk abin da suke yi.